وداعوا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى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 yan uwa masu albarka iyayenmu mata yau muna daren tara ga watan ramadana wato yau muna takwas ga watan ramadana amma muna daren tara ga watan ramadana hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah cikin kaddarsa da yardarsa ya sake dawowa da mu a farfajiyar wannan makaranta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya makarantar da mai girma tafi dankabi alhaji umar abubakar tafi dankabi dipti gwamna ya gina sadakatul jariya zuwa ga wato mahaifinsa muna addu'a Allah ya kai lada wannan aikin zuwa ga mahaifinsa a gabanin muhara karatu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa aka lana khairan minha kamin in zo wannan gurin da 'yan mintuna yanzu nan na samu labarin rasuwar ɗaya daga cikin da cijawanmu na wannan unguwa wato wata cijiya da ake kira a inna manga haka ne mun samu labarin yanzu nan allah ya mata rasuwa ba a ma dawo daga wurin jana'izar ba mutane sai ta maganganu to ya kenan za a yi karatu ko ba za a yi karatu ba na ce to ai karan mu jure mu yi karatu sai mu yi mata addu'a ya yi a ce mu watse ba tare da mu yi karatu ba sannan kun ga karatu ne wanda al'umma suna hitowa daga unguwanni daban-daban wata ta taso daga sabon garin bariki ko sabon garin abin nan eh kanta wasu sun taso daga sabon garin kanta wasu sun taso daga ina eh nan gangaren gurbi ko babu su ku ƙara min wata unguwa wasu sun taso daga gwazange wasu sun taso daga kesan ba a cewa baya tayo suna a sabon garin kanta to kun ga al'umma ce ta haɗu daban-daban to idan muka ce ba a karatun nan kowa zai takura ya shiga damuwa da shi ya mun haga dacewar bari mu yi karatu sai mu sa wannan dattijiya cikin addu'a ya Allah muna roƙonka wannan dattijiya a daidai wannan lokacin Allah ga ta nan za a kai zuwa gare ka ya Allah ka fi bakuncinta Allah ka yahe mata kurakuranta Allah ka gafarta mata Allah ka bata wato amsa tambayar mala'ikun da za su yi mata tambaya kuma a daidai wannan lokacin mun sabu labarin rasuwar mahaifin ɗaya daga cikin malamanmu na jiha wanda yake shine mufti na 'yan agaji wato sheik malam ahmad muhammad koko wanda mahaifinsa shi ma ya rasu yanzu nan shi ma ana nan cikin daren nan za a yi wannan jana'iza muna miƙa mu ga 'yan uwa duka da wannan abin ya shawa da mu baki ɗaya wannan da cijin albarka Allah ya gafarta masa wannan da ya yayi arziki wanda ya haifa irin su Malam Ahmad Muhammad Koko a duniya shi ka yayi arziki Allah ya masa gafara Allah shi masa rahama Allah ya kai haske a cikin kabarinsa muna kara addu'a ga dukkan matattunmu Allah shi musu gawara Allah shi musu rahama yan an jima kuma bayan an gama karatu za mu yi tawaga da yan agaji da dukkan wayanda muke tare da su mu je mu yi gaisuwa ta ta'aziyya Allah shi musu gawara baki daya muna cikin wannan sura mai albarka suratul fussilat mun tsaya daidai aya ta 32 yau za mu tashi aya ta 33 Allah subhanahu ta'ala ya shiga yanayi muna bayanin sifatul wa'id siffar mai wa'azi mai wa'azi ya ya kamata kun gaiwa muna za a wa ko ana so a gaya mana ga siffar mai wa'azi kun san shi wa'azi maza na yin wa'azi mata na yin wa'azi to a musulunci tun da dai wa'azi maza na yi mata na yi ya ya kamata siffar mai wa'azi ta kasance sannan kuma za a ambata mana ladabin mai wa'azi da ya kamata mai wa'azi ya zama da kuma shiryar da mai wa'azi hanyar da ya kamata ya bi domin wa'azinsa ya yi tasiri ga waɗanda yake yi wa'azi Allah ya gadar da mu faƙala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muhaɗiban linnabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is huwa sayyidu da'awa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shugaban duk masu wa'azi duk wani mai wa'azi duniya to annabi Muhammad ne shugabansa Allah subhanahu wa ya ce wa man ahsanu qawlan ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ok mun tsallake to ina za a tashi a nuzulan a an kokwa da bai dace a kwanan nuzulan ba ok ban wasara ta bajiya to labarin da ke samun an ce an yi tsallake tun jiya ya kamata a ce mun wasara ta shiga cikin jerin gwanon ayoyi Allah ya gaya mana cewa ajiya su yan aljanna wato muminai masu istikama a lokacin da mala'iku suka zo amsa rayuwarsu mm. suna yi musu bishara daga cikin abin da suke cewa na hannu auliya uku fil hayatid duniya mu ne wato majibintanku mu ne masu gadinku mu ne masu tsaronku a cikin rayuwar duniya wa fil da kuma lahira wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuna da dukkan abin da rayukan kuke so fiya a cikin aljanna walakun fiha ma tad'un kuna da duk abin da kuke nema Allah ce to duk wannan abin tanadin nuzulan wata irin gara ce ay rizqan muhayya'an wani arziki ne wanda Allah ya tanada an gane ko min gafur rahim daga mai gafara mai jin kai sai Allah ya ci gaba da siffar masu wa'azi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تقول سورارا إن كنت ما سوى أزي أولا متانا دبا متانا كيركي با ما wa'azi a wurin mutanen دبا ba mutanen با za ka ga ana ta zagin masu wa'azi ko ana ta yi musu arashi ana ta su, ana yi musu abubuwa daban-daban na ba daidai ba to amma a gurin Allah mai wa'azi babban mutum ne a gurin Allah mai wa'azi yana da daraja sosai a gurin Allah da madaukakin sarki an gane saboda ni Allah ne ya ce waltakun minkum ummatun waltakun minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هكا وأولئك هم المفلحون في دعواكم في وعزي ومنين الله الله نيتي ودكم منكم أمتي أساموس جماعة دقتكم يدعون إلى الخير masu kiran mutane zuwa ga aikin alkhairi sallah alheri ce ko ba alheri ba ce masu wa'azi na cewa a sai a yi sallah ko ba su cewa suna ce a ba da zakka suna cewa a yi kaza mutane su zama mutanen kwarai mutane su kyautu su halayensu a kyautu su zamantakewa da iyali a kyautu su zamantakewa da miji a kyautu su zamantakewa da makwabta kenan ya da'u da ilar kai suna kiran mutane zuwa ga aikin alkhairi sannan wayan hauna anil munkar masu wa'azi suna hana munkari abinda ake kira almunkar shine almunkar shar'an wato abin kyama a shari'a abinda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba Allah baya son sa Allah baya kauna wannan abin to wannan abin shi ake kira munkari to masu wa'azi suna hana mutane aikata munkari kuna gani duk wata bakar ɗabi'a wadda ake aikatawa sai mun zan kaɗo ta wannan wurin mun yi mata zigidir mun nuna ta gaban jama'a mun ce wannan abin baya da kyau ko da ko ƙilan wannan abin muna aikata shi amma dai sai mun gaya mutane wannan abin baya da kyau ashe kun ga in ba mai wa'azi ba mai wannan so da yawa wani lokaci mai wa'azi wa'azin da yake yi ba kamar da kai ne yake tunda yayin da kace a bar wani abu sai ya zama wani ya san kana yin abin nan asirin ka ya tonu ko bai tonu ba yanzu misali mai wa'azi sai aka ce yana sata sai zo ce sata bai kyau ba kyau kaga duk waɗanda sun ga san barawuna su ce ma dalla Allah yau yawa kai ne wa'azi ba haka bane to ashe ku kun ga aikin masu wa'azi aiki ne mai kyau ya dauna illar alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai Allah ya ce ulaiika humul muflihun irin masu wannan aikin Allah ya ce sune masu samun babban rabo A ko kun ga da'awa wa'azi abu ne muhimmin abu Allah ya sake cewa ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن إيه. إن ربك هو أعلم بالمهتدين ده الله ينونا من مهمة دعوة مهمة وعزي مهمة نصيحة sai Allah ce ud'u ila sabila rabbika Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka kiraye mutane zuwa ga tafarkin ubangijin ka kiraye mutane zuwa ga ubangijinka ud'u ila sabila rabbika zalati amma bil hikmati da hikima ana so mai wa'azi in zai maka nasiha ya sa hikima cikin nasihar Ya yayi amfani da hikima dabaru na wa'azi dabarun nasiha da lurarwa da shiryarwa da kimtsarwa wannan zai sa mutane su amince su iya zaunawa su saurare ka amma in ba ka da dabaru da hikimar nasiha to sai zama na mutane in ka zo kana nasiha sai mutane suna gudu hudu ila sabila rabbika bil hikima yana ce wal mau'izatun hasara na kuna ta kallon juna waɗanda ayoyi duk babu suna rubuce ba mu kai gare su ba kamar ce hida ce nake yi mm. an gane sai ce wal mau'izatun hasana mm. da wa'azi mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan Allah ce kai jayayya da kafirai da mabannata kai jayayya da su da hujjoji billati hiya ahsan hujja mafi kyau mm. kenan ana neman mai wa'azi yayi mi yayi karatu ya zan yayi karatu yana da dalilai na shari'a waɗanda duwani ɗan ta'adda duwani maɓannaci ya zo ya ce yana so ya haska ɓannatai mai wa'azin nan ya san dalilai na shari'a da zai iya karantawa su rusa wannan ƙaryen mai ƙarya su rusa ɓannan mai ɓanna an gane ko saboda haka wa'azi ba ƙaramin aiki ba ne Allah ce wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar نعم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أكا أولئك سيرحمهم الله نعم. إن الله عزيز حكيم الله والمؤمنين مؤمني ماذا والمؤمنات ده مؤمني ماتا بعضهم auliya ba'ad sashen su mataimakan sashi hmm. muminai maza da muminai mata sashen su mataimaka na ga sashi daga cikin taimakon da suke wa junansu ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa duk duniya ni wallahi ganau gani mutum bai da mai ƙaunatai bai da masoyinsa irin wanda ke umurta da ayyuka alkhairi ya ce wa na zo ga aikin alkhairi iri kaza ka dinga yi ga ladan wanda ke wannan aikin jama'a ko wanda ya kai kauna ka irin shi wanda yake wa ne ka zo ga hanyar da za ka bi ɗoɗan sai aljanna ga hanyar da za ka bi ka kauce daga shiga wuta yana son ka ko bai son ka yana kaunarka ko baya kaunarka Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata sashen su masu ƙaunar sashe ne sashen su majibinta sashe ne ya amuruna bil ma'ruf suna umurta junansu da kyakkyawa mu ma dinnan da kuke gani yadda muke muku wa'azi billahi allazi la ilaha illa huwa babu abin da kai don farin ciki duniya irin in isko na wa'azi in zaune in saurara kun ga nan wallahi ina jin daɗin wani na wa'azi in saurara saboda haka tahiyayya kai Allah shi ne shaida daga unguwa ya zuwa unguwa in ni ji ana wa'azi sai in tattaka in je sai wannan guri wani lokaci in samu wata kusurwa in laɗe saboda mi kada a ɗauka na zo ne don sauraron kurakura mai wa'azi sai in samu wani ɗan wuri sai na laɗe na ji wa'azi in ce Allahu akbar wato a shi haka aka ta sauraron mummuma mai wa'azin na ya bani sosai irin yadda yake ta ƙoƙarin lurar da mutane da yanci ashe mu ma haka mutane ke kashe kunne suna sauraron mu wani lokaci kuma na je na zauna nima da saurara kun ga alkhairin wa'azi kenan to saboda haka Allah yake cewa su mu'minai ya amuruna bil ma'ruf suna umurta juna da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hana juna munkari saba ma Allah sai Allah ya ce mai salata suna tsaye da sallah ashe kun ga mai wa'azi daga cikin siffatai shi ma sai ya zanna kwarai na daga cikin abin da zai sa wa'azin ki ya yi tasiri na ki a gidanku ku saurara wai me yasa a cikin gida in aka yi wani abu na ba daidai ba wata bata koyi karatu da yawa ba in ta zo ta ce jama'a za bai dace ba sai a ga an yadda an bar abin kun san dalili saboda ita tana da halaye na kware da ɗabi'u na kware to amma ko da ke malama ce ke yi karatu amma ba ki da halaye na kwarai da ke taso ke ce ku tsaya ku tsaya abin ga bai dace wace kai da Allah ku yi su mutunta ke abin da yake ya dace ana yi haka ko ba a yi to a ce ya kamata mai wa'azi ya zama mutumin kwarai ya zama yana da halaye da kwarai yana da tarbiyya yana da kyawawan halaye sa Allah ce wa yuqimu na sala suna tsaye Allah ce suna tsaye da sallah da farko daga cikin siffar mai wa'azi wanda zai samu da saurare ka su ga duk lokacin da sallah ta zo baka wasa da sallah yanzu a gidanku a ganki da azahar ta yi an wari kiraye-kiraye ke ɗau buta ke je ke kinsa ke yi arwalla ke yi sallah ke idan ki zo kice jama'a hajiya wance yaya wance mamar daji mamar kaza kun yi sallah an yi sallah ba ku ta zuwa sallah ana yadda da ki ko ba a yadda to amma ke je ke sulki ke ba ke yi sai daga baya ki zo ki kama hada cewa ba a sallah ana yadda da kai wa yuqimuna salah wa yutu zakat suna ba da zakka ki kaddarta cikin masu wa'azi akwai masu dukiya ko babu akwai waɗanda masu arziki ne malamai ne Allah ya ba su kuɗi kenan za su fitar da zakka to sai zaman to ga kabe wa'azi amma ba ka fitar da zakka shin mutane na yadda da kai to shi da Allah ce wa yutu zakata suna bayar da zakka bayan wannan wa Allah ce kuma wa yu'minuna Allah wa rasula suna yi wa Allah da manzo da'a in kana mai wa'azi a cikin society naku a cikin unguwarku a cikin al'umma da kake yi wa wa'azi kai kai tantantar ka zama mutumin kwarai kai ne madubin dubawar al'umma idan al'umma suka kalle ka ka ne musu wa'azi ba su ga halayen yanzu misali na daga cikin abin da ya sa imam sheik mala aliyu za shugaban kungiya na jama'atu izalatun bida kamutu sunna yau shekarunsa a rungu suna da yawa me yasa har yanzu yana da kacewa ga mutanen argungu saboda ne sun kalli wannan da cizon samansa da ƙasa ne da ɗabi'u ne da halaye ne ba mutumin banza ba da cije ya cancanta yana da kyawawan halaye shi yasa har yanzu ake bugawa da shi amma kana mai wa'azi kana alaramma kana ɗan agaji kana karantar da al'umma amma kana da miyagun halaye wa zai sauraren kina malama kina zuwa makaranta kina wa'azi kina karantarwa amma baki da halayen kwarai alaƙa ki da makwabciyarki ba ta da kyawu alaƙar ki da abokiyar zamanki kowa ya san halin ki irin mugun aƙida da mugun ɗabi'a da ƙullace-ƙullacen sharri da kike wa abokiyar zamanki wa zai yarda da marantaka ki tsoronki a kai ana tsoronki ne da za a yarda da marantaka ki to saboda haka wannan duka yana nuna mana yadda ya kamata mai wa'azi ya zama shi yasa wannan ayar da za mu karanta tana magana ne akan sifar mai wa'azi Allah ya ce wa man ahsanu qawlan duk duniya ba wanda yake kyakkyawan zance babu wanda yake kyakkyawan magana la ahada ahsanu qawlan ba wanda yake kyakkyawan zance duk duniya mimman da'a ila Allah saboda wanda ka kiran mutane zuwa ga Allah kuna ji wannan yabo ne ko kushe ne yabo ne ko kushe ne yanzu ku duba da muna muna ta magana tun ɗazu daga surutu ni dai kowa ya yi shiru ko ba haka ba ne kowa bai cewa ƙala shi kuna ganin maganan nan da ba cewa da nika Allah ya ce annabi ya ce ba shi ni nishi kowa baki wurin ga wata yanzu in ka ba ta ado magana ta aza kwatarnin bakinta billahi da zai inda surutu na dabar labari ya ke zamani wallahi ban kai ta baki ba to amma da yake Allah ya kaddarci maganar da nake faɗa ƙur'ani nake karantawa maganar Allah ce magana ce mai tasiri sai ka ga ta ratsa mutum sai ya saurara saboda ni biyayya zuwa ga umarnin Allah yasa Allah ce wa man da qawla duk duniya babu mafi kyawun magana babu mafi kyawun zance mimman da ailallah sama ga mutumin da yake kiran mutane bi zuwa ga tauhidi kaga kira kada kiran mutane zuwa a kaɗe ta Allah mu ɗauke saki da ibada kullum abin da nake faɗi wurin nan gaskiya nake tsage mu billahi azim wasu maganganu in ni faɗe su wurin da in ni tashi har kuyi kuyi na kaɗan shi sai ce kai wai ko mutanen gobe suna dawowa sai in ga taron da aka yi yau yan an ka yi faɗi wata maganganu to gobe an yawa tsakaninku da Allah haka ne ko ba haka ba ne taron da aka yi wurin kullum sai ga an ƙaru kuma gaskiya ake haɗi wannan ya nuna kuma kuna son gaskiyar Allah shi muku albarka Allah ya haɗa mu aljanna tare Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya biya mana mu, duk mutumin da ke son gaskiya a gaya mai gaskiya don ya gyara wannan mutumin mutumin alheri Allah yake cewa babu mafi kyawun zance sama ga wanda ke kiran mutane zuwa ga akaɗe ta Allah madaukakin sarki da ibada wa amina saliha kuma yana aikin kwarai wannan ya nuna ashe kamata ya game mai wa'azi yayi ni ya zo mai kyawawan halaye ya zo ni ni mai kyawawan halaye mai aikin kwarai duk wani abu na aikin kwarai a ganka kana yi tare da zumunta biyayya ga uwaye mutunta miji darajar ta sarakunni eh mutunta abokan zama ganin darajar manya duka a ganin kina yin wannan in jama'a in kina wa'azi yana sauraron ko ba a sauraron ki to amma tsoron ki ake ji don kina mai wa'azi don ke yi karatu don ke haddace ƙur'ani don ɗai kina wa'azi kina gaya wa mutane gaskiya kuma ba ki aiki da ita sannan a ce a saurare ki sannan a ce a ƙyale ki za a ƙyale ki kuma wa zai ma saurare ki akwai matar da da an ce ta zo ta yi magana cikin mutane ta yi wa'azi tana cewa a a'udhu billahi mina shekarar rajim sai ga mata na shake ni wacce na wuce sai ga dai ana sa yi guda guda ana cewa. ba ana yi ko ba a yi saboda ni mugun halinta kun san duk abin da mutum kai babu wanda a ɓoye yanzu ni din nan kun sani kun gidana da yawan kuwa sun san gidana kun unguwa da nake zaune kun iyalina kun san diyana kun san abokaina kun ƙungiyata kun asalin tushe na inda da nito wasu ma sun san uban cikina wasu sun san uwar cikina ashe inda ina da wasu miyagun halaye ina da ɗabi'un da ba da ƙwarai ba da hiri suke ba haka ba ne mana yaya ga sha'aran ma shi ma ɗan cikin ganin ganin yana da ya suna nan zaune wurin ga mahaifiya suna nan da ranta mahaifi duka ga shago ne ta na sana'a yau da za ki sai sayan indomi ana sai da kwalin indomi naira dubu goma sha biyu misali nawa ake sai da kwalin indomi to kadarta ana sai da kwanin indomi sha hudu sai ki sai wuri ne sai ce miki sha shidda ko ce miki ishirin sai ya sayar miki da Allah in ya zo wurin ga yana jin aya ayan da kina jin daɗinta kuma sai da ya lashe ke ce ai ai farashi ke nan ai indomi ɗin wagga original ce ba irin waccan ta ba kuma sai ki je supermarket sai ki isko kwari su guda a sai yaudara ce ya yi miki ƙarin kuɗi shin don Allah jama'a in ya ja aya kana jin daɗinta to sai ku kun ga mai wa'azi shi ya yi kowa cancanta ya gyara halayensa yasa Allah yake cewa wa amila salihan ya aikata aikin kwarai wa qala innani min almuslimin kuma yace ni ina daga cikin musulmai ma'ana ina daga cikin masu miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah qala zalika ibtihajan bil islam ba wai alfahari yake ba da yace innani minal muslimina ba wai yanzu duk maganganun da muke faɗa Allah shi ne shaida ba muna faɗi don alfahari ba muna faɗi ne tsakani da Allah yau duk abin da muka kuna ji yau in nima iyali na wani abu duk sai ya kai kunnan ko in ko ni faɗo wata magana ce amma dai wallahi ma nan kan dai abu guda ban ji daɗi ne ba shekaran jiya ya samu mata sai yadda kisan ana wa jaki wallahi duk ya bibige mata kaza To Allah wa'azin na tasiri ba zai tasiri to wa qala innani minal muslimin yace ina cikin musulmi ya faɗi wannan maganar ne wato domin kwaɗaitarwa zuwa da kwaɗai ne ga musulunci ka san musulunci ana son duk inda ka shiga kai alfahari da musulunci kai musulmi ne uwarka musulma babanka musulmi ka isla da haka ko ina kana aibun gaba da wannan yasa Allah ya ce wa qala innani minal muslimina ya hudu wannan magana ta cewa wa qala innani minal muslimina wa farhan bihi yana mai alfahari da isla hmm. muna tinkawa da mu musulmai ne muna kawo da uwayenmu musulmai ne muna kawo da annanmu musulmai ne muna kawo da yayyenmu musulmai ne wallahi muna alfahari da wannan mun gode ma Allah ba karaman gata bace ka samu kanka musulmi babanka musulmi mamanka musulma annanka musulmi wannan ba karamin abin jin daɗi bane ga mutum abin jin daɗi ne ka tashi ba wanda zai cewa musulunci sabon shiga haƙi kai musulunci in ma ana gado ka gada an gano wannan ka hudu wannan saboda alfahari wattikhazan lahu dinan ya hudu wannan magana ne saboda yana mai riko da musulunci a matsayin addininsa malik wal ayatu ita wannan aya amun aya ce da ta game maskama allahu tilka sifat ga dukkan abinda waɗanda sifofi suka ambata duk wata sifa ta kwarai wanda ya kamata mai wa'azi ya zama yana da to a jikin wannan ayar akwai shi tunda ya ce wato wa da salihan kaga an ce aikin kwarai duk wata sifa da kasar da ya kamata mai wa'azi yana da ya kamata mai wa'azi ya zama yana biyayya ga uwaye ne mai wa'azi ya zama yana mutunta uwa yana mutunta dattijai mai wa'azi yana kaza yana kaza yana kaza duka ayar ta riga ta ƙoshi wannan Allah ya sa mu dace saboda haka yayin uwa masu albarka ku sani wannan ayar tana zaburar da mu irin yadda ya kamata masu wa'azi su kasance sai Allah ya ce wala tasawul hasanatu ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وبعد الله سبحانه وتعالى يا أنبتا من السبب من وعد سبب من كرا زواج الله sai Allah ya ambata muna ladabin mai wa'azi ladabin mai shiryar da al'umma daga cikin ladabi na mai karantar da al'umma wala tastawul hasanatu wala sayya Allah ya ce wala tastawul hasanatu kyakkyawa baya daidai da wala sayya da mumuna babu yadda za a yi ka haɗa mugun abu da abu mai kyau wala tastawul hasanatu wala sayya kyakkyawa baya daidai da ni da mummuna kenan da ake so mai wa'azi ya yi mai wa'azi ya siffantu da siffofi na kwarai ya ɗabi'antu da halaye nagari ya guje mami miyagun halaye duk wata ɗabi'a abin suka wanda za ta sa a soke ka ko a soke wa'azinka ya kamata mai wa'azi ya barta kada mai wa'azi ya zama yana da wata mugunya halaye wasu miyagun ɗabi'u waɗanda za su sami a soke wa'azi ne an gane ko yasa Allah ce wala tassa wal wala sayya kyakkyawa baya daidai da mumuna ma'ana kyawawan ayyuka ba ka hada su da mumuna sai Allah ce to Idifa a abillati hiya ahsan idfa a ta ka tunkuɗa mummunan abu billati hiya ahsan da ɗabi'a da suke mai kyawu ce abinda ake so kullun wani ma mummuna kar kai masa mummuna kai masa mi kyakkyawa ke san wata cewa ta kai ni wallahi kwayi min kankara sai na yi mami na yi to ba addini ba ne a tsarin addini shi ne wa azibiyar cewa ko yi masa kankara ta yayo mai na ici saboda ba a mai kyau shi mai wa'azi al'ada ta yi cutar da shi aci akwai wani bawa Allah yana gaya ne wata mazauna da ake zama da na biyo wurin nan sai tare sai ce malam sai ce na'am ya sauri ta yakka zai ce mi halar da Allah ko gaisa da su kai? sai ce mi sai ce wallahi cikin su ana ta ɓatin ta sai ce ah to amma ai ba su ba da ba na ba kaga tun da ko ba su gaba gabana ba ni ba sa an bata ba in ba ka wada ni ba kuma ka daina tomin da maganganun cewa suna baci ka banni in gama lahiya da su in yi musu kyakkyawar fata saboda haka bari in je mu gaisa wata rana wannan bawan Allah sai ya isko ni mazaunan nan ya gaya min haka ana baci na wallahi ran nan kawai sai da to mazaunan da zauna garin ɗaya sun kai na to ɗaya ce kai amma da ina jin zai sai ce bari ɗan zauna in huta sai ne da kowa da ɗan jajjayewa haka ana kallon juna tun da ana zagi na ina da abin zagi to ajiyar na zauna a zagaɗe shi ko sai ya biyo da tuwa ta take a ta ka soke sai ta ah, so sai ce a ban ɗan zauna na ina da mugun abin to su haɗa in abinda suka faɗi daidai na ina yi nai sai in je in tuba in ba na yi ƙazahi na suke mini sai in yahe musu sai in ce abin da kuka tuma ta da shi ba haka yake ba ga abin da addaidai ko ku yadda ko ka ku yadda in ko wani abu ne suke yi man na ƙoƙarin ɓata min suna wanda ya kamata in fewurin hukuma a ƙwato min ‘yanci na a wanke ne sai in kai su ga hukuma su ce su ba da shaidar wannan abu da suka zargi na ana yi haka ko ba a yi ta ga wani ne maka zango yana cewa an ce dan mata haka ya ka ce to ta ba sai ina yi ba to bari in ce da kai wani hukuma sai ta faɗa ma hukuma wanda naka da hukuma ta da ke ana haka ko ba a yi ka ga in ka kai mutum inda hukuma in daga ce kana dan matar ko kana kaza to sai ya kawo asirin kai tonu a busa maka usur kai gidan yari ya ƙara samun buƙatar ta tabiya ko to in ba ka yi ba waje yata ya in ku za ka iya yahewa ka yahi kamar musul da Allah ko kama yahi mai gaba ɗai amma dai al'adar mai wa'azi dole ya zama mai tunkuɗa mummuna da kyakkyawa idifa abin lati A asar ka tunkuɗe mummuna mummunar ɗabi'a da kyakkyawar ɗabi'a malamai suka ce shi ne kalgazaba bisaba ka tunkuɗe kushi da hankuri yi ne ka tunkuɗe hushi da mi in mutum na hushi mi zai sawa ya tunkuɗe hushi hankuri ba su bar a wa'azita ba in ka yi hushi to sai ka yi hankuri an ci zarafinka ai ma ba daidai ba an bata ba suna to kai hakuri kaga ka da bakar ɗabi'a can ta hushi da mi da kyakkyawar ɗabi'a ta mi ta hankuri wal jahlu bil hil ki tunkuɗe jahilci da hankuri da juriya ki tunkuɗe abinda an jahilci eh wato da hankuri wal isa'a ki tunkuɗa mummunan ɗabi'an munanawa bil'afu da yin rangwabi shin jama'a mutumin da ya ma mummuna ka yi mai kyakkyawa ya ji kunya ko bai ji kunya ba mutum ne ya zo ya yi ma mummuna kai ko kai mai kyakkyawa kaga ya ji kunya mutane ce, amma rewa da ka kunyata ka so ka wulaƙanta wance ka so ka zarta ta amma kuma ka ga yanzu ga alherin da taimaka to wannan haka ya kamata dai muna son mu ji daɗin zamantakewa zamantakewa mu ta yi kyau to haka ya kamata mu zanyi shi ne ma'anar idifa abillati ya asar da ya ce in mun karɓi wannan ɗabi'ar ta tunkuɗe kushi da hankuri jahilci da juriya munanawa da yahuwa wannan ɗabi'a ta zauna ɗabi'an mu sai Allah ya ce fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatu sai a waye gari wanda tsakaninka da kai da shi fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatu muna tare ko Allah ya ce to sai a waye gari ku saurara sai a waye gari wanda tsakaninka da kai da shi akwai baka adawa kun dai sa adawa ko da ake ce ma adawa kiyayya to sai ya zama wanda tsakaninka da kai da shi akwai kiyayya Allah ya ce sai ya kasance ka annahu waliyun hamimun kamar babban masoyinka majibinci al'amarinka wannan ita ce siffar masu wa'azi wannan ita ce siffar mutanen kirki in wani ne maka mummuna ka yi mai kyakkyawa wani ne maka mummuna ka yi mai kyakkyawa duk adawar mutum da kai duk iyayya ce da kai in ya nema ruwa in mai alheri kuna ji jama'a mutum ne nema ruwa kai ku kai mai alheri yanzu misali kuna tare da ke da wata kawarki tana da kuɗi kina da kuɗi kuna jin kishirwa ya zama na ita ba sai dai ta laɓe da sai wani wuri ta sai ruwansa ta sha ke ko in za ki shan ruwa sai ki saye da ke da ita ku sha tare yanzu waje kunya in ta ji kunya ita da tana jin kishirwa ta yan wayo ce daren duka tana da kuɗi sai ta ɗauki ɗabi'ar ruwa sai ta ɓoye lungu ta sai ruwan ta shayi kuma ki kama tana muku muku da leda ke ko da kun da ji kishirwa sai ki sayo ki sai rike guda in rike guda kin ma ba ta biyu wala za mu ji kunya to abinda ake so a nuna mana nan kyakkyawar ɗabi'a ita ce za ka yi amfani da ita ka tura mummunan ɗabi'an mutum duk da mutum baya son ka babu abinda za ka yi mai duk duniya malamai suka ce babu maganin maki irin yayi maka sharri kai mai alheri duk mutumin da kai ma sharri kane mai alheri wallahi ka gama da shi iyaye mata ina ƙara kira gare ku da irin wannan ɗabi'a so da yawa za ki ga cikin gida wata ba ta ƙaunar ki ba ta son ki in ki ɗata ɗatunki ki ba ta tacci da cewa shegiya da kariyar mata ki ɗatunta babu daɗi ba ta sa kaza ba ta ta ta ta ta ta ta an yi kaza an yi kaza waye mutu waye tashi kun gani ki ta mutunta kai ta muna rawar ki ne mata kyakkyawa to da wannan zaki samu wata rana sai an waye gari ta dawo ba ta ci da ba ta da wadda ta kajin tana son jibinta ba ta da wadda ta kaso irin to wannan shine maganin duk wani mai adawa da kaya Allah ya samu dace sai Allah ya ce وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله يقول وما يلقاها باكوة الله يقول توسى مونا تبيع أربع تأيما ممونا يمي كيكاوا wannan ɗabi'a ta aima mummuna ka yi kyakkyawa Allah ce ba kowa ke zuwa da wannan ɗabi'ar ba illa allazi da saboda sai masu hankuli yan agaji muna kira gare ku ko ƙara hankuli yanzu ga wannan da cijiyar da muke tare da ita ba ta da isassan lahiya amma haka take tsaye tsayin daka wurin ga ungostu yanzu in ta ce za ta nan ungostu, ƙilan sai ta ci minti nawa ke hake kwanta ke bacci da shekarunta amma ku kalli yadda take zuwa ta tsaye wurin ga ta samu wurin ga ayi control din wurin ga komai ba a babu. duk abin da kuwa suna yi saboda Allah su kai ga ya agaji maza ga malam mubarak shekaran zai na ba shi kuɗi na ce ya so mana ruwa guda biyu ya je cikin jiki ne ya siyo ruwan shekaran jiya ya kawo ya ni kuɗi na yanzu na waɗannan ruwan da kuwa gani dukkan shi ya siyo da kuɗi ne fi zabilillah ya yi agaji ya sa dukiyarsa haka ake addini sai a zauna lahiya kowa ya bada da gudunmuwarsa inda yake iya bada da gudunmuwa ya yi don a yaba ya yi don a faɗa wa ya san ya yi amma Allah ya mata baki sai an faɗa Allah na son a faɗa kuma dole a faɗa kuma shi ne don a faɗa ba yanzu ita ma wannan aikin da ta kai tana yi don wani ya sani wasu ma na tannata ke ke ji kaza sun dami mutane yan agajin da sun yi kaza alkhairi suke nihi babu abin da suke nihi duk abin da ga suna yi wurin ga suna yi mai don mu ba da natsuwa a saurara a yi wa'azin nan kowa ya jiya ya amfana mu tashi tare don mu gudu tare mu tsira tare wa ma illan lazi da sabaru ba kowa ke iya zuwa da wannan ɗabi'ar ba sai masu hankuri wa ma yulqaha ba kowa ke iya zuwa da wannan ɗabi'ar ba ta tun tunkuɗa mummuna da kyakkyawa Allah ce illa zuhazin azim sai ma'abuta rabo mai girma illa zuhazin azim sai ma'abuta sakamako mai girma min alkhulqil hasan na daga kyawawan ɗabi'u wa kamalun nan da kammalan rayuwa sai mutumin da Allah ya azurta shine ke iya wannan za ka yayin uwa mata ina kira gare mu saboda girman Allah saboda Allah kada mu ɗauki ɗabi'ar kowai ma ba daidai baka ce sai ka rama kwayi ma kankara ki ka mai kankarar itace in ki watsa min hawa ta kaji tana cewa ita ta hussatun ruwan zahika keke ganin nan ni bala'i ne wai wata kace makanta bala'i ni ruwan zahi miki. kowa ina wani amma mai amfanin wannan ki zama ruwan zahi ruwan zahi na da daɗi ne eh yanzu duk da firinji ni ja ruwan zawirin ga ni tsar akwai mai zama to ce ce wai ke ruwan za a kiki wato kira so ki nuna ke mai mummunan zama kiki mai ba ki da daɗin zama ne amfanin wannan ɗabi'a yan uwa iyaye mata mu yi ƙoƙari mu da zirci kyawawan halaye irin waɗanda ɗabi'un wallahi na daga cikin ɗabi'un da ke sa muka yawaita samun matsalar mace-macen auren mace ta yi aure ta je gidan miji ta dinga wasu miyagun ɗabi'u miyagun halaye miji yana son ki yana ƙaunar ki amma saboda bakar azaba da kike azartar da shi ya sa dole sai kun ga ku kun dawo yanzu kina so ne yana son ki amma kuma ba yanda za a yi saboda auren ya mutu akwai wata mata ce kanan je wata unguwa wallahi da kuka mutanen unguwa na kuka auren ta ya mutu cikin azumin nan mutanen unguwa na kuka ana kiranmu a kara makan lawu kuwa Allah ku kawo ɗoki don Allah ma da ku kawo ɗoki mu aza gobara muka zo muka ce mai waru aka ce wallahi wada ne ya saki wanci don Allah ma da ku magana wallahi ba mu zaune ba mu tsaye muka je muka binciko inda yake ya aka yi me ya faru ne sai ai malam aikin gama ta gama ai malam abubuwan da take yi na ba daidai ba wayanda ba sa faduwa yace sun sa dole sai mun kuma wannan shi da saki uku saboda haka sai ayi yi haƙuri mata na kuka da hawayensu auren ya mutu shi ke nan kuma ba nan suka garin ba sai ta kuma wani gari shi ke nan wannan alaƙa ta yi saboda allah waye mata ku yi haƙuri da mazajen ku lallaɓa da su yau so da yawa mace in aka ce tana auren da namiji Ka samu sa'a Allah ya baki miji mutumin kwarai mai kulawa da ke sai a gaba tana ta wulakanta shi tana ta tozarta shi tana ta mangaza shi tana mai wulakanci gaba yan uwa ne yan uwa su tsangwame ki ai ta samun matsala har waye gari tsangwama ta kwai tsangwama har uwa ta sai ta shigo a ce dole dole sai aure ya mutu yanzu akwai wani abin da yawa da shekarun jiya tambaya ta ake wai ina hukuncin wannan saki wani yaro ne kani wa nai yana da mata matan na mugun azartar da mijin tana cin amana sai tana ha'inta sai tana mai ba daidai ba ran wannan kanan rai ne ya ɓaci uwa ta yi ranta ya ɓaci uwa ta ce makanan kai sakata shi ko kanan ya tuwa ce ke na baki saki kaza marajin wani nuna rigima ta tashi ta jirgin eh da shi da ake kira a kara maka lawu yawan da saki ina hukunci ne to shi ya aure ta balle ya saki ita ma uwar ita ka aura abinda uwa za ta sai dai ta nuna ma munin halitta munin ɗabi'ar matar da ce wannan ba matar zama ba ka rabi da ita ka je zuwa na auren matar kwarai kuma galibi duk kuwa kwarai ku saurara duk uwan kwarai yana da wahala gaske da cewa da suke ba takka wallahi sai abu yi muni sai muni ya kai muni sai dai cewa ne ka yi hankuri da matakka in Allah ya baka dama karo wata ka ji dama dama haka dai ko ba haka bane amma ba ka cewa rabi da matakka duk abin da ya sa uwa ta ce ta kyatta abu ya ɓaci ya sa malamai suka ce ko saurare ba a yi da uwarka ta ce saki mace kawai ka kyatta babu kowaiwai in dai uwan nan uwa ce lahiyayya mai hankali lahiyayye mai tunane lahiyayyen tunani mai hangen nesa mai basira mai ilimi mai sani ya kamata ta ce ne? Wa ne? rabi da wanci ko in ya kai ta ce haka nan malamai suka ce kowaiwaya ba a yi kawai a suke saboda ne duk abin da ya sa kaga uwa ta ce a cikin mace ya ɓaci lalle ana iya samun wasu sarakun ne masu mugun hali amma mugun halin matan ya yi muni shi yasa uwata ce ka fike ka saboda haka shiga teke ku gyara halayen ku gyara ɗabi'unku Allah muna roƙonsa matan gada ba su da mazajen aure Allah ka ba su Allah duwar da ba su da mijin aure Allah ka ba ta Allah zaura wannan ka kawo musu mazajen aure yan matan na haƙa musu mazajen aure mata auren na ƙara soyayya da ƙauna tsakaninsu da su da mazajensu ka ƙara kawo musu zaman lahiya da kwanciyar hankali ka kawo musu abin da lahiya ke ci Allah ƙara malalo mana arziki a wannan ƙasa tamu Allah ƙara kawo mana sauƙi a cikin wannan ƙasa tamu Allah yanda ka kawo mana agaji da sauƙi a cikin wannan lokaci da muke ciki Allah ƙara malalo mana albarkoci da alƙalori a ƙarshe ina ƙara jajirta mana bisa ga wannan rashi da muka yi na rashin mamarmu malama hajiya manga da Allah arshira wata wannan unguwar tamu Allah eh wace hajiya harsatu ko eh. na hajiya harsatu wadda an yi sadanta da suna manga ko to ya Allah muna roƙonka wannan da cijiya hajiya harsatu manga Allah ka gafarta mata Allah ka yi mata rahama Allah ka yi mata abuwa. Allah ka hada ta da mala'ikun rahama Allah ka ture mata mala'ikun azaba Allah ka ba ta ikon amsa tambayar da ake mata ku saurara jama'a ku jiya wallahi billahi allazi la ilaha illa yanzu magana gada muka yi ana nan an tayar da ita ana mata tambaya ana cewa man rabbuki wallahi tallahi ana nan ana ce mata wa ma dinuki ana nan ana tambayar ta wa ma nabiyuki tambayar da uku billahi allazi la ilaha illa huwa ta amsa ya Allah ka tausaya mata ka tausaya muna ka tausaya mu wannan dacijiyar Allah ka buɗe mata ka tusa mata iya amsa wannan tambaya da za a yi mata tambaya Allah ka ba ta iko amsa wannan tambaya Allah ka haɗa ta da rahamarka Allah ka yi mata gawara wannan mahaifina Malam Ahmad Muhammad Koko Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama Allah ka kai haske cikin kaburburan su Allah iyayen mu da suke raye Allah ka ƙara musu albarka ka ƙara musu lafiya ga jikinsu. waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka yi musu afuwa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الشيخ امام الناس وعمر كنيره ودي كده من الجمعه لي وما كلمه مثلا شيء بغض النظر عن البيت لا اريد ان اتكلم عن لا يسعد على خيري ان يسعد بذلك القساوه وقال الله تعالى يقول ذلك يا